الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلم وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا شا ترى وتا رمضان شكرا تدوب ليا da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda shine ya dace talatin da ɗaya ne ko ɗaya ga watan yau ɗaya ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya barkamu da kasancewa a wannan majalisi namu na karatu da ya shafi iyaye mata a wannan gari na kumu akwai lokar jihar gombe najeriya yau in Allah ya sayar da muna bayani akan matan aljanna da sifofin mata 'yan aljanna mace ta biyu 'yar aljanna wacce za mu yi bayani a kanta ita ce asiya bintu muzahim alaihassalam imra'atu fir'aun jiya mun yi magana akan na Saratu, mata annabi ibrahim alaihissalam yau kuma za mu magana akan asiya wanda wannan suna da yawa za ku ga mata ba a ciye sa shi ba amma suna ne mai kyau yana da kyau idan allah ya baki ya ki sa mata suna asiya asiya asiya don suna ne mai kyau suna ne na mata mai imani wanda za mu ji tarihin asiya a yau um, wannan mata asiya tana da cikin afdalu nisa'il janna mafi falala a cikin matan aljanna ita ce macen da ake buga misali a kanta duk lokacin da za a yi magana akan mata muminai to dole a yi maganar asiya ta girgiza kafirci a lokacinta ta yi ƙoƙarin tabbatar da musulunci da kawar da shirka a zamaninta matar fir'auna ce ana haɗa ta da wato ana cewa kamar daidai take da na na maryam alaihassalam cikin matan banu isra'ila tana da zurfin imani tana da kyakkyawar alaƙa da Allah tana da ƙwaƙwalwa tana da basira tana da tunani da haka annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi imamu ahmad da imamu tabarani da imamu tahawi ya ruwaito yana yabanta ce afdalu nisa'i ahlin jannati khadija bint khuwailid mafi falala a cikin matan aljanna akwai na na khadija binti kuwaili matar annabi ta farko akwai kuma 'yar annabi fatima binti muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ce wa maryam binti imran da kuma na na maryam 'yar gidan imran mahaifiyar annabi isa da kuma asiya binti muzahin imra'atu Fir'auna, da asiya yar gidan muzahin matar fir'auna a duk gidan aljanna gaba daya aljannar mata gaba daya waɗannan mata su ne manyan mata ko an mutu an shiga aljanna su ne shugabanni na na khadija na na fatima na na maryamu na na asiya wanda dukansu za mu yi tarihinsu insha Allah kafin ramadan ta kare in Allah ya da alƙur'ani ya yi magana a kan na asiya ya haiko to sirarta abu na farko um, wannan yana nuna mana falalata yana kuma nuna mana mai matsayinta wanda za mu zo mu kawo mai ƙur'ani ya ce a kanta ita asiya akwai abubuwa da suka faru kamar haka na su iyaye na mata su biyo ni don su ji wannan kissa su ji wannan tarihi abin da ya faru a gidan fir'auna ku ga inda ake kafirci inda ake fada da Allah abu na farko annabi Musa lokacin da aka haife shi tsintarsa aka yi a gidan fir'auna an jefa shi a cikin teku a cikin akwati ruwa ya tafi da shi yana jariri saboda a lokacin mahaifiyarsa tana jin tsoron idan ta sake fir'auna ya samu labari an haifi wannan yaro namiji to za a kashe shi a lokacin fir'auna bokayensa sun gaya masa cewa za a haifi wani yaro namiji a garin nan naka zai ƙwace mulkinka zai zo yi ƙarfi zai fawa da haka duk mace in ta haifi ɗa namiji kashe shi ake yanka shi ake Allah da ikonsa mahaifiyar annabi Musa da ta haife shi sai ta maza maza ta ba wa Allah shi ta jefa shi a kogi kurin ta ce Allah ka tsare kayanka abun mamaki ana cikin haka sai ga ruwa ya koro wannan katako kamar akwati sai aka gan kashi a saman ruwa sai aka tsince shi a gidan fir'auna aka kawo shi aka ce an samu yaro ɗan tsuntuwa ga shi a cikin ruwa aka same shi gidan fir'auna da sahamana da mabiyansu suna bi suna ta kashe duk matar da ta haifi ɗa namiji kashewa ake yi innahum la yattabi'una dhukura suna bin mazaje suna kashewa saboda an ce musu lalle akwai wani wanda za a haifa a garin nan in ya zo ya girma mulkin fir'auna zai kwaci Allah da hikima irin nasa suka kakkashe na kashewa sai ga shi wanda suke jin tsoron kada ya bayyana ɗin sai kuma allah ya ce to ku za ku neme shi ma a gidanku shi kama annabi musa ba ya zo a matsayin tsuntsuntuwa ba ne kamar allah yana cewa ya wannan gida na mulki na zalunci gidan fir'auna gidan sojoji gidan 'yan ta'adda ya wannan sarki da kake jin mulki to ga hukuncin Allah al'azimun da la mai girma wanda ba isa a rinjaye shi ba ba isa a hana abin da ya kaddara ba wannan ɗa da kake nema za ka kashe ko ka sani ko baka sani ba to kai ma za ka rene shi kai za ka ciyar da shi kai za ka shayar da shi ta dalilin annabin musa ɗinnan da ake jin tsoron kada ya bayyana allah kaɗai ya san iya rayukan da aka kashe jinin da aka zubar a lokacin mulkin fir'auna to kuma allah ya sa wanda ake jin tsoron kada a same shi har ake kashe wasu kuma Allah ya dawo da shi ta wata hanya a gidan mai yin kisan kan kuma shi zai ciyar da shi ya shayar da shi sau nawa annabi Musa yana yaro ya ta kwana a shimfiɗar Fir'auna kuma Allah ya jarrabu Fir'auna da son wannan yaron tsantsantuwa kin ga yadda lamarin Allah yake duk lokacin da kika ce zaki hana kaddara abinda Allah ya rubuta zai faru kika kama fada kika kama gaba da shi to wallahi Allah yana da hanyoyi bila adadin da zai tabbatar da wannan abun ba yanda kuma zaki ki hankali ki bi sannu ki zamanto mai bibiyar sha'anin ubangiji da haƙuri da lamarinsa shikenan Allah ya kawo yaro suka ɗauke shi yana rayuwa a hannun fir'auna yana kwanci a shimfiɗar fir'auna ana ciyar da shi da abincin fir'auna da abin shan fir'auna a gidan fir'auna fir'auna ya ɗauke shi kamar ɗa ya ci gaba da kula da shi ashe yana ashe yana tanadar wanda zai maganin sani bai sani ba ya Allah ya Allah ka azurta mu da yadda da kaddara Allah kuma ka raba mu da faɗa da abin da ka hukunta din mai hankali to ya rinka sallama al'amarinsa ga Allah kawai ya bar wa haka aka yi ta yi sai ga yaro an samo shi ya faɗa hannun a wannan gida na zalunci yaro matashi ko in ce yaro jariri kyakkyawa aka rungume shi matar fir'auna ku ta rike shi ta ce tana son yaron nan Allah ke liyakuna lahum aduwan wa hazana aduwan ya tahaddahum nan gaba abokin gaba ne da zai kalubalance su kuma zai shiga musu da bakin ciki da bashirai a cikin zukatansu saboda ba sa son rabuwa da mulkin zalunci Allah ya kansa yace inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khafiina lalle da fir'auna da hamana da rundunar su gaba daya sun zama masu kuskure ne ai ko lalle kuskuren su ya bayyana to gashi dan da suke tsoron sun karbe shi sun rike shi za su kula da shi ba wani karfi ba wani dabara ba wata hila da aka yi da aka kawo yaron gashi ana kashe yara maza ana barin yaya mata sai mata fir'auna ce wa qalat imra'atu fir'auna qurratu aynin li wa lak la taqtuluhu asa an yanfa'ana da nattakhidahu walada ta ce wa fir'auna kar a kashe shi don Allah wannan yaron zai yi mana amfani ko mu riƙe shi ma kawai a matsayin mu. suna kashe yayan mutane a can mijinta kai yana kashe yayan mutane ga kuma wani ɗa za a riƙe shi in ji ƙur'ani ya ce wa hum la yashuruna ba sani ba ƙarfin mulkin Allah ya shigar da annabi Musa hannun Fir'auna kuma ya rike shi a dolen dole sannan kuma Allah ya sa annabi Musa matar Fir'auna tana son sa da gaske ta ba shi dukkan kariya ta nuna masa ƙauna dukkan ƙauna irin yadda mace in tana son ɗa take yi masa abun ba ba magana kuma duk taurin kan fir'auna duk zalincin fir'auna sai gashi yana kashe kuɗi da hidima akan wannan yaro amma ina ashe yana tanadar zakin da zai cinye shi ne bai sani ba ta ce la taqtulu kar ku kashe shi kar a kashe shi tana gaya fir'auna da rundunarsa mu ɗauke shi ya zama ɗa mu riƙe shi to kun ji wannan kisa guda ɗaya kun ga aikin matar fir'auna ko asiya ke ita ta riƙe annabi musa ta kula da shi ta taimaka masa annabi musa bai rayu a hannun mahaifiyarsa ba bai san nonon mahaifiyarsa ba bai ganta ba sai daga baya ƙur'ani ya ba da labari lokacin da aka kawo shi aka nemi waye zai shayar da shi a kai shi gidan shayarwa wata mata ta kula da shi ɗan gidan fir'auna ne haka aka neman masa wadda za ta shayar da shi ƙur'ani ya ce wa ƙalat li ukhtihi qussi fa basurat bihi an junubin wa hum la yash'urun wa harramna alayhi al-maradi'a min qablu وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناسهون qur'ani ce faradadnahu ila ummihi kai takarra ainuha wala tahzan wa li ta'lama anna wa'adallahi walakin na aktharahum la ya'lamun Allah ce muka dawo da shi gurin mahaifiyarsa ki duba ikon Allah ta haife shi ta jefar da shi don gudun kar a kashe shi ta ce Allah ya kula mata da shi aka sa shi a teku ruwa ya ta tafiya da shi aka ɗauke shi aka tsinto shi aka kawo shi gidan fir'auna kuma aka zo ana neman waye za ta da shi kuma ce aka ce a ga wannan mata aka yi juyi aka yi juyi juyi sai ga shi annabi musa ya dawo hannun mahaifiyarsa amma farkon haihuwarsa bai san nuna mahaifiyarsa ba bai ga idan mahaifiyarsa ba sai daga baya Allah ce faradadnahu ka gani muka dawo da shi ila ummihi zuwa ga mahaifiyarsa dan ta samu kwanciyar hankali kace bakin ciki amma da yawa daga cikin mutane ba su sani ba shikenan da ta haife shi ta jefar da shi tana tsoron za a kashe shi yanzu ga shi an kawo mata shayar da shi kuma za ta shayar da shi kuma za a biya ta Allah karim duk yadda ka zo ka danne wani ko ka hana wani duk yadda ka zo ka danne wani ko ka hana wani <clears throat> wai ka hana shi gaba ko ɗaukaka wallahi idan Allah ya so zai ci gaba zai ɗaukaka wallahi ya ɗaukaka ki daina gaba da abin da Allah ya kaddara ki daina faɗa da hukuncin Allah kina ta faɗa da ɗan kishiyarki kina ta gaba da ɗan kishiyarki kina baƙin cikin ɗan kishiyarki yana cin jarrabawa kina baƙin cikin ɗan kishiyarki mai gidanku yana kai shi kasuwa kina bakin cikin dan kishiyarki yana karatu a kasar waje kina cikin damuwa kina bi ya zaki ki dan kwafi abin Allah mai iko ne akan duk abin da ya ga dama dan adam bai isa hana Allah abin da ya ga dama ba to bari ku ji wata kissa ta biyu kissar wata mai kitso a gidan fir'auna mai yi wa 'ya'yan fir'auna kitso malamai suke cewa duk inda mai imani yake to sai ya bayyana imaninsa baya iya ɓoyewa dole sai ya yi wani abu da zai bayyana imaninsa ga Allah ta'ala bi kulli turuq wa bi kafatin asalib duka hanyoyi da kuma dukkan uslubi uslubi wallahi imani sai ya bayyana um, ga matar da ta zama ita ce sababin imanin matar fir'auna din yadda zuwa muna magana kan matar fir'auna ba to yaya aka ta musulunta ko imanin matar fir'auna ya aka ta same shi duk da cewa akwai wata magana ta abu aliya yace kana imanu mar'ati fir'auna imra'atu fir'auna min qabli imani mar'atu khazin fir'aun ta riga matar wani mai kula da dukiya da arziki taskar arziki mai suto kifan fir'auna matarsa ma ta yi imani abin mamaki ku duba wai su tauki fir'auna matarsa ma ta yi imani da fir'auna yana yana mulki yana kashe musulunci bai sani ba shi matarsa ma musulma ce kun ga ikon Allah ko wata rana tana zaune ita matar tana taji kan yar gidan fir'auna yar fir'auna ana mata kitso akwai mai mata kitso akwai mai tace mata kanta ita ce ana cewa ita mashifa tamshiku ibnata fir'aun ita kuma wannan mai kitso wa matar fir'auna wa yar fir'auna matar ma'aikacin fir'auna ne matar yaron fir'auna mai kulawa da kayan gida su tau kifa na fir'auna kenan tana cikin yi wa 'yar gidan fir'auna ku ji isan nan da kyau tana cikin yi wa 'yar gidan fir'auna kitso kawai sai matajin kai sai ƙararren sai fada a ƙasa sai matan nan take cewa ta isa man kafar billah duk wanda ya wa Allah ya halaka to sai a kunnen yar fir'auna ta ce a walaki rabbun gairu abi ke daman kina da wani ubangiji ba babana ba waye take faɗan wannan waye take faɗin wannan yar fir'auna wacce ake mata mai kitso ko waye ta ce duk wanda ya zama kafiri da Allah ya ya halaka ya taɓi ita ce ne makiɗiyarta da 'yar sarki ce 'yar mai mulki ne ai tana da wanda ake mata kiɗo ta ce ke daman kina da wani ubangijin ba ba babana ba wato ita kanta 'yar fir'aunin tana ce ubanta Allah ne saboda fir'aunin ya ce ana rabbukumul a'ala ni ne ubangijin kuma ɗaukaki fir'auna saboda rashin mutuncinsa da rashin imaninsa da rashin kirkin fir'auna shi fa cewa yake ma shi Allah ne kai tsaye kawai shi Allah ne har 'ya'yansa ma sun san shi Allah ne makiɗiya ta ce kwarai kuwa rabbi wa rabbuki wa rabbi kulli shay ubangiji na ne kuma ubangijin ki ke ma da nake kiɗi kuma ubangijin komai ta ce Allah ina da Allah shi shine ubangiji na iyahu a abudu kuma shi kaɗai nake bautawa kai wannan mata fa ta yanko ruwa yau kan kin ga yadda ake samun mata masu imani ko waɗanda ba sa iya ɓoye imaninsu dama aka ce in mace ta riƙe abu kafin ta rabu da shi ko mai kyau ne ko mummuna ne ko mara kyau to za a sha wahala shi sa ake so a yi ƙoƙari a sabar wa mata alheri kar a sabar musu sharri shikenan yarinya kan ba sai ta kai labari wa ubanta ba ta je ta gaya fir'aun ta ce ta ai kaji kaji kaji mai min kitso ma a shi ma musulmani. ne fir'aun ya ce a kawo ta aka kawo ta ya rinka gana mata azaba wannan makiɗiya ya rinka gana mata azaba ya sa aka kakkafe ta aka ɗaure ta a kan itace aka buɗe ƙafafuwanta da farjinta aka ɗaure hannayenta ya turo macizai yana da macizai da suke mutane azaba da tsara saboda keta wannan mutumi ba a taɓa mugu irinsa ba ni na yi mamaki da nake karanta isar sai nace wannan ne ina ya samo mace a ashe tare da su dan mugunta kure yana ba su abinci dan su tare mutane aka kawo wannan mata saboda ta ce ta yi imani da Allah macizai suke ta taranta tana ji tana gani bayan ya gama mata wannan azaba su ya ce to a tafi a kyale ta a sake dawo masa da ita bayan wani lokaci sai ku gashi an dawo masa da ita bayan wani lokaci sai ya tambaye ta kin bar abin da kike yi kin daina kin yadda ni Allah ne kin rabu da wancan Allah naki sai ta ce a a ina nan akan ra'ayina rabbi wa rabbuka wa rabbu kulli shay'in Allah ubangiji na yana nan ubangijin ka kai ma shine ubangijin ka kai fir'auna kuma shine ubangijin komai shine Allah sai fir'auna ya ce to yau zan miki azaba ta daban wannan fa duk mace ce muna magana ne akan yadda mace ya kamata zama mai jajircewa da imani yau zan miki azaba zan ɗauki ɗanki zan yanka ki kuma jinin jininsa sai ya zuba a bakinki in yanka shi a bakinki in yanka shi jinin yana tsiyaya a bakinki idan baki imani ne Allah bane tace da shi ikhdima an taqa duk abin da zaka ka je ka yi yazo kuma ya kama ta insha Allah ta'ala sai da yanka ta tilas kafin kafin ya yanka ɗan ya yanka ɗan kai nake nufi kafin ya yanka ɗan imani ya zo masa ko ya zo mata wato ba a cewa mai imani ne ta yau dai Allah ya jarrabe mu mutanenmu ne da aka yi fatawa a kansu shekaran jiya masu zuwa gidan 'yan siyasa suna neman kuɗi yanzu wannan mata ne ake musu kira <clears throat> bari bari mu aika musu idan sun yadda sun daina yi ta ina abu kai kima na ma magana kai nake ku je ku samu 'yan agaji 'yan hizba ku je ku samu masu kiɗan nan ku ce musu sai haƙuri ana yin karatu su ba da kamar awa ɗaya dan Allah su yi haƙuri su bari ana karatu in sun bari shi kenan in ba su bari ba sai mu kyale su sai mu tashi ne wani abu je ka kai ma su je kaga ku samu wani mutum a gidan ku ce ni na turo ku ce malam ne ya turo ce a gaya muku kidan da kuke na shiga muna karatu ana tafsiri da aka su yi haƙuri su daina su an tashi a tafsiri ci gaba da kidansu a je a gaya musu Allah ubangiji ka raba mu da lalacewa Allah ka gyara wani halin mu da ɗabi'un mu ga muna muna ta kiran Allah wasu kuma sun hada a can ana musu kiɗa suna rawa da azumin Allah mutum musulmi ya je ana mace ana mata kiɗa tana rawa tana kofar 'yan siyasa tana neman kuɗi Allah sa mu fi ƙarfin mu. da haka da aka zo a yanka wannan yaro wani imani ya zo mata masha Allah tabarakallah haka masu riwaya suka ce Allah ya nuna mata gashi dan karami ne amma insha Allah tabaraka Allah yana yana albishirinki Allah ya nuna mata ta hanyar da ya dace albishirinki ya mahaifiyata kar ki ja da baya kina da lada ki yi haƙuri kina da lada aka yanka shi bayan an kashe mata da wai dandan ta ce ta imani da Allah aka dawo da ita aka ce har yanzu ba ki yarda fir'auna Allah ba ne ta ce ba ta yarda ba haka duk aka zo aka daɗa ɗauko wani yaron cikin ‘ya'yanta aka daɗa yanka shi a gabanta kuma jininsa ya shiga bakinta shi ma ɗin ya ce ya mama na ke haƙuri Allah zai ba ki lada haka matan nan ta hakuri aka yanka babban ɗanta aka yanka ƙaramin ɗanta ita kuma matar fir'auna a gabanta aka yi wannan abu ita kuma abinda aka yi ɗin nan shine ya ziga ta yace to kai ita ma ta yi imani da Allah matar fir'auna fa amana timratu fir'aun yaya aka yi wannan mata dai da ƙarshe dai mutuwa ta yi ita wannan mata ma shi ɗin mai makitsiyar <clears throat> wacce ba da sunan shi ake yin wannan tatabar zaɗin da ita Allah ya nuna wa matar fir'auna imani wannan mata da matsayinta da ta samu a wajen Allah ta wa ta'ala ba sai kuma imani ya dawo hannun matar fir'auna ba sai aka dawo da ita za ta bugawa wannan asiya ɗinki ne ta ga ikon Allah ta ga abin da ta gani amma wallahi ba ta kaɗu ba ba ta ji tsoron kowa ba ba ta ji tsoron mulkin mijinta ba abdullahi ɗan abbas suke cewa lamma usure bi bi annabi ya ce lamma usure bi marar bi ra'ihatun tayyiba lokacin da aka yi isra'i da iraji da annabi ya ji wani ƙanshi ya ce ƙanshin me wannan sai aka ce masa ai wannan kanshin matan nan ce makidiyar yar fir'auna Allahu akbar da kuma ƴaƴantan nan guda biyu da fir'auna ya yanka Allah ya girmama su wannan kanshin su ne yake bugowa tun daga gidan aljanna wacce wata rana kum ne na taji kai ya fita ya faɗi daga hannunta kawai sai aka ji ta ce bismillahi a gidan fir'auna wannan wata riwaya ce bismillah ashe a gaban yar fir'auna ne sai yar fir'auna ta ce a ta ce abi ta ce kina nufin allah ɗin shine babana ne bismillah ma'ana abi babana sai wannan mai makitsiyar sai ta ce ta ce a a ubangiji na ubangijin ubanki kuma ubangiji kike ma to za a fara rikici ke nan, ta ce awa laki rabbin gairar abi damun kina da wani ubangiji bayan babana kawai ta je ta gaya wa babanta matan nan ta ce na'am rabbi wa rabbuki wa rabbu abiki allah ubangiji na ina da shi kuma ubangijin ki kuma ubangijin ubanki shine Allah ta zage ta tas Fir'auna ya kira ta shi ma ya sake mata tambaya irin wanda Esther ta yi mata ke kina da wani Allah bayan ni ne ta ce kwarai kuwa ina da shi ubangiji na ubangijin ka kai ma Fir'auna ya hura wuta a wannan riwaya ya hura wuta yake a jefa ta ba a faɗi sunan mai kiɗan ba wata na tambaya wai mai sunanta ma shefa ake cewa sunanta ma shefa ma shefa tu bintu fir'aun ma shefa tu ibnatu fir'auna mai yi wa yar gidan fir'auna Ya ce a ƙone ta sai ta ce to ranka daɗe ina da bukata a gare ka don Allah ta gaya fir'auna ya ce me bukatar ya ce ina so da Allah a haɗa ƙasusuwa na da ƙasusuwan ƴaƴana gaba ɗaya a wuri guda in aka ƙone mu ɗin a haɗe mu da ƙasusuwan ƴaƴanmu a wuri guda in ya so a ƙone mu ɗin wato ta yadda a kan a raba ta da Allah gwanda a ƙone ta ɗin la ilaha illallah kuma haka abun ya kasance ya sa su ɗaya bayan ɗaya aka jefa ta a wannan riwayar aka jefa 'ya'yanta duka ga baki ɗaya lokacin da za a jefa ta ɗanta yake cewa ya mama na kar ki ja da baya ki je ki faɗa wutan nan kina da aljanna haka kuma ta faɗa shi sa a ruwaya aka ce akwai waɗanda suka yi magana suna yara akwai waɗannan yara da aka fada yayar wannan mata da shahidu yusuf da sahibu juraic da kuma isa ɗan maryam wannan shine imani fir'auna ya ga imani na mutanensa bayan da zai kuma dole haƙura ya kira su yi musu fada masu imanin nan cewa wallahi zan kashe ku wallahi sai na sassare hannayenku da ƙafafuwanku suka ce da shi ƙalulan nu'ziraka Alama ma ana min albayyinati wallazi fak faqdi ma ta qad wallahi ba za mu fifita ka sama da abin da ya zo mana na gaskiya ba ka je ka aikata duk abin da za ka yi inda ma taqdi hadhihi alhayati hayatar duniya. ai kana yi ne a rayuwar duniya ne za ka yi a lahira ai baka isa kai ba inna amanna bi rabbina na lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa mu mun yi imani da Allah dan ya gafarta mana kurakuran mu ya kuma yafe mana tilasta mana da kai akan sihiri da ka sa muke yi yau dai mun gane Allah kuma wallahi tallahi ba za mu bi ka ba irin wannan magana haka wannan ma shifa ta gaya wa fir'auna kai duk abin da za ka yi ai a duniya ne kuma ita ma ɗin matar fir'aunan dai za a zo kan fa kar ku ɗauka an kyale ta yanzu ana magana ne akan makitsiya ba a zo kan ba wata rana an zo ana fafatawa um, tsakanin wato mutanen fir'auna matsafa da kuma bayan Allah mutanen annabi Musa alaihissalam wannan kuma mun ja kisar an zo can kenan lokacin an fara fafata da annabi Musa da fir'auna matar fir'auna a cikin gida a ɗaki sai ta rinka tambaya ta ce da Allah waye ya rinjaye ne annabi musa ne ya rinjaye ko ku dai fir'auna ne ya rinjaye ki duba mutum a gidansa matarsa ba ta tare da shi a gidan shi matarsa ba ta tare da shi fir'auna ne da ya yi galaba da shi da mutanensa ko musa ne da haruna sai galaba sai a ce mata a ai haruna da musa ne ke galaba a wannan bugawan da ake yi sai ka daɗa cewa amantu bi rabbi musa wa haruna na yi imani da ubangijin musa da haruna kwatsam wallahi sai a kullum fir'auna fir'auna ya ce me matarsa ta ce na yi imani da annabu ubangijin annabu musa da annabu haruna fir'auna ya ce aje yanzu mun dawo kissar kan matar fir'aunan kenan ita asiya din fir'auna ya ce aje a nemo mun wani zabgegen dutse ƙato a garin nan dutsen da ya fi kowanne ku je ku ɗauko shi a san yadda za a ɗauko shi ku saka matan nan tawa a ƙasa ku tambaye ta ni Allah ne ko ni ba Allah bane idan ta ce ni ba Allah bane annabi Musa da annabi Haruna Allah su ta yi shi ku sake mata dutsen nan akan ta yara daddaga ta yi ta ku ko mata wannan dutsen idan kuma ta ce ta daina to fahiya mar'ati mata ta ce ana zuwa gurin matar fir'auna ita ma fa ba a kyale ta ba yau ga miji ya sa a yi wa matarsa azaba akan harkar imani wannan yake nunawa ya ku iyaye na mata kafin na faɗa abin da zan faɗa ashe zai iya yiwa mace ta zauna a ƙarƙashin mutumin banza mace mai imani ne kuma tana rayuwa a kan ƙarƙashin mutumin banza idan dai tana da ƙarfin imani in sha Allah mijin nan ba lalle irin jayata ba amma ana samun waɗanda mazajen su irin jayata amma ina so in gaya miki ne da tsautsayi zai sa Allah ya jarabe ki da kina zama a hannun miji mashayin miji miji ɗan luwaɗi miji ɗan bid'a miji mai kafirci miji matsafi miji kaza za ki iya yin bautar Allah ki kina ta haƙuri yaya za a yi ki lallaɓo shi ki dawo da shi kan hanya wannan yana nuna mana lalle mace in tana so ta yi ƙoƙari a gidan mijinta wallahi za ta yi aka zo aka same ta kawai sai ta daga kanta sama tana kallon sama malamai suka ce sai Allah ya buɗe mata kawai sai ta gano gidan aljanna kawai sai ta ci gaba cewa ubangiji na shine Allah ubangiji na shine Allah ubangiji na shine Allah tana faɗin wannan fir'auna ya ce ku jefa mata dutsen nan ku kashe ta kafin su jefa dutsen sai Allah ya turo mala'iku mala'ikan mutuwa sai cire ranta ta mutu sai aka jefa dutsen akan gawa bata ji zafin wannan dutsen da fir'auna ya sa a jefa mata ba ku duba yin Allah ku duba aikin Allah ku duba tsarin Allah haka ibnu kasir ya kawo wannan kisa a cikin tafsirinsa haka ibnu jarir tabari ya kawo wannan kisan a cikin tafsirinsa fir'auna ya sa aka jefa mata wannan dutse da zai rididdige ta ya nike ta ashe a gangan jiki ne wanda yake bai da rai kafin su jefa mata dutsen sun yi mata azaba kala-kala amma ta yana ta dariya a lokacin da suke mata azaban Allah ya buɗe mata ni'imar da za ta gani in ta mutu tana dariya sai fir'auna yake cewa ala na min ha? yanzu ba kuwa mamakin haukar wannan mata inna ha wa hiya tadhaku muna mata azaba amma tana kuka wannan asiya ai tana dariya mai kwanta kuka amma dariya take yi imani dariya ma take ana mata azaba tana dariya tuntunin ya sa malam in aka samu mace jajirtacciya mai tsayawa akan abu ba a sa aka wadda ita ba mata ku zama masu imani ku zama masu haƙuri ku zama masu addini ana ba da labarin wata mata bil munasaba asibiti aka je tana naƙuda za ta haihu da niƙabinta da hijabinta da safata ta hannu da safata ta ƙafa aka kai ta asibiti ko da wai irin ciwon naƙuda ɗin nan bai gigita ta ya sa wai jikinta abin nan ba ta saka wandanta don duk juye-juyen da za a yi kafin a kai ta ranga-ranga aka kai ta da ciki ana zuwa sai ta je ta ga wani katon kafiri ne shi ne a tsaye a kanta wai shi zai karɓi haihuwarta ta ce wa wannan ta ce wallahi ban yarda ba ko mutuwa zan yi kar wannan ya taɓa ni aka ce ki cire nan naki kice wallahi ba zan cire ba da shi zan haihu niqab a fuskarta ce kuma kar a bar wannan arnin ya taba jikina ce yau ai mutum musulmi ma ban yadda ya taba jikina ba ballanta na kafiri mijin ke zo yana ta faɗa me yasa kike mana haka to ai shine da duki ce a nemo mace ta duba ni ta karba haihuwa ta amma in dai akan namiji ne dan Allah kar a kai akai akai akai ta gadon na wallahi matar nan ta iyawa ga ciki yana murɗawa ga naƙuda ga wacece ga wacece amma saboda ƙarfin imani duk da cewa abin da ta yi ɗin ta nuna jarumtarta amma a musulunci akwai larura akwai larura tun da bayan da za ta yi haihuwa ne za ta yi kuma an zo asibiti sai namijin ne zai duba ta sai ta haƙuri ta tawakkali ga Allah to amma nan ƙarfin imanin ta wallahi ya kai ga in taƙaice muku fa sai gida aka ne da ita tana komawa gida kuma ta salluko ɗanta lafiya lau sulub ya fito ba wata damuwa ba tashi hankali ta gama harkar ta ta yi wankanta na jego ta ci gaba da yau Allah godiya mace ce mai tsoron Allah mace ce mai ibada mace ce mai kamewa asiya ta yi haƙuri ta fir'auna asiya ta nuna imaninta ta nuna tabbatarta a wajen wato fir'auna ta fi jin tsoron Allah akan jin tsoron fir'auna don haka asiya ta buga mana misali kyakkyawan misali ga mata muminai masu bin Allah masu tsoron Allah shi yasa Allah ce wa daraballahu masalan lilladina amanu imra'atu fir'aun iz qalat rabbi li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al adh-dhalimin Allah yake Allah ya buga misali na masu imani da matar fir'auna yayin da ta ce ta ga azaba ana mata azaba ta manta da duniyar ta ce ya ubangiji ka gina min gida a wajenka a gidan aljanna ya Allah ka kubutar da ni daga fir'auna ka kubutar da ni daga aikin fir'auna mijinta ne fa mijinta da yake kwanciya da ita fir'auna amma ta kyamace shi saboda mai rashin imaninsa da kafircinsa kuma ka kubutar da ni daga mutane waɗanda suke azzalumai haka nan Allah ya karbi addu'arta ya gina mata gida a gidan aljanna ya kubutar da ita da zaluncin fir'auna abin bai tsawo ba kawai Allah ubangiji ya ɗauki ranta mumina ne mai imani a cikin babban gida na kafirci Allah mai iko kenan babban gidan arnanci babban gidan kafirci kafirci irin na fir'auna amma a tsakiyar gidansa a ɗakin gidansa a kan gadansa akwai imani ya zai yi yasa ku daina faɗa da Allah ku daina faɗa da addinin Allah ku daina faɗa da mulkin Allah ku daina faɗa da sarautar Allah a nan nake jan hankalin mazaje wanda Allah ya ba su mata masu addini suna takura musu ke wallahi wai miji ne ke ga matarsa ni fa wannan tsananin addinin da kike nuna mu ni ba zan yadda ba ni gaskiya ke ko ni haram ko ni haram ke ko ni haram ta gode wa Allah ta kaɗan tana kiyayewa ma ta gane abu kaza haram ne abu kaza halal ne so kake ta zama ballagaza ta zama wadda take mai saban Allah haka za ta ta maka da 'ya'yanka wannan ba daidai ba ne a nan abin za mu gane ya ku na mata asiya matar fir'auna duk kafircin fir'auna bai hana ta tafi allah ba ke kin san yanzu inda za ki tarar da kanki autsayi zai sa a iya auren da ke a kan hannun mutumin da yake ba mai addini ba ya tafi wani guri ya luluka da ke karki yadda ki rabu da Allah ki rike ƙura'aninki idan kina da yadda za ki gyara mijinki akan ɓarna da fasadi da yake yi ki gyara shi idan ba ki da yadda za ki yi da shi ki ci gaba da addu'ar Allah gyara shi amma ke ki rike addinin ki karki yadda miji ke lalata ki ya ki yar uwa kamar yadda Asiya mata Fir'auna bata bari Fir'auna ya lalata ta ba tana cikin gidansa tana ɗakinsa sai addu'a ta ce wa najjini min fir'auna wa amali ke ma ki addu'a ki ce ya Allah ka kare ni daga makircin wannan mutumi da kafircin sa da zaluncinsa tabarranta daga mutanen fir'auna wa jin'i min alqawmi zalimi addu'a nan da ta yi da daga hannu da ta ta roƙi Allah wannan da kyakkyawan misali ne da yake nuna mana wato irin kawar da kai da ta yi da tabar duniya yanzu dan Allah akwai mace mai gata da za ta samu duniya sama da matar fir'auna iya mulki iya dukiya iya arziki fir'auna da yadda yake kashe wanda ya ga dama fir'auna ayi masa maganar jin daɗi amma ku duba matan nan ta haƙura da wannan jin daɗin ta ce Allah za ta bi da ka yake baiwa Allah kada kwaɗayin duniya ya ɗauke ki ya sa ki je ki lalata addini ko ki bi mijinki wanda yake ɓatacce ta samu wuri mai daɗi amma daɗin bai ɗauki hankalinta ba ta samu abinci mai daɗi amma bai ɗauki hankalinta ba ta zaɓi rayuwa da Allah da bin Allah a lokacin da masu imanin ba su da yawa amma ta haƙura ta bi Allah ita ce ƙwaya ɗaya a cikin wannan babban gida na mulki sai aka ce mace wallahi tana zaune a gida guda ɗaya komin ta'adin da ake a wannan gidan wallahi za ta samu galaba wata rana in ta tsaya kafiya irin ta mace ta dagi. ga shi yau ta zamanto ulmuza namuza ali fitajarruni lillah abun buga misali wajen bin Allah babu wani abu na duniya da ya dauki hankalinta Allah ya karɓi addu'arta ta ce ya Allah ka gina mun gida a gidan aljanna kuma ka kubutar da ni daga fir'auna daga makircinsa daga ainihin kaidinsa kuma Allah ya karba insha Allahu asiya matar fir'auna yanzu haka tana gidan aljanna da haka sai ku koyi da asiya ku saka wa 'ya'yanku suna asiya in kun samu haihuwa ko ki sa a sa miki alkunya ummu asiya wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske Allah ba mu ikon koyi da waɗannan mata na ƙwarai waɗanda suke masu bin Allah masu haƙuri masu juriya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum